muka yi hutu tun kafin azumi kenan insha Allah Allah cikin iyawarsa sai yau ya kaddara mu dawo hutun sabanin yadda mu muka lissafa da Allah ubangiji ya sa kai shi alkhairi ah, malam sayyid abdul majid al-ghuri yana mana tattaunawa akan takaitaccen tarihin wasu mazaje daga cikin malaman musulunci waɗanda suka yi aiki na azo a gani a cikin harkar takhriji da ilmin rijal in muna cikin malaman da ya dunkula su da ya kiraye su da suna a'immatul jarh wa ta'dil ba'd al-qarn rabi al limaman al-jarh wa bayan karni na hudu na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fara tattaunawa akan su Abu Abdullahi Hakim Abu al-Hakim abdabbi zuwa zuwa na bayan su Abu Nu'aymin su abu ya'ala al-khalili zuwa ire-iren su su ibnu hazmin sai kuma ya gangaro kansu al-imamu abu abdullahi zahabi al-imamu abul fadli Rahim al-iraqi sai kuma wanda za mu tarjama sai yanzu shine al-hafiz ibn hajar rahmatullahi ala al-jami' waɗannan malamai malamai ne shahararru waɗanda an saba jin labarinsu da tarihinsu da kan littafansu ba wai za mu tsawaita ne akan magana akan su ba malam yace as-salisu malami na uku al-hafiz ibn malam ibn hajar wanda aka haife shi a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 773 ah, kamar yadda ya tabbata cikin watan sha'abana na wannan shekara sannan ya rasu a shekara ta 500 800 ah, amin da 82 yau da rasuwa alimamul hafiz Ibn hajjirin shekara 500 kenan da 87 rahmatullahi an ana lissafa tarihin haihuwarsa da tarihin miladiya cewa February ne a 1372 miladiya ta 1372 haka wasu daga cikin malaman tarjuma su suka faɗa, sunansa abul fadl shihabuddin ahmadu bin ali bin muhammad bin hajarin al-asqalani al-misri shafii al-shahir hajarin ana mashi alkunya da abul fadli wasu na ce mashi uh, abu shihabin alkunya iri daban-daban sunan shi malam ahmadu dan ali aliyu dan muhammad muhammad dan hajar al-asqalani mutumin garin asqalan nam. Eh. takwas da hamsin da biyu na ce tamanin kuskuren baki na ne 852 da hamsin da rasuwar shekara 587 ya rayu kenan kamar shekara saba'in ko tamanin saba'in jazakallahu khairan to a asqalan sunan garin su ne wanda wannan gari yanzu yana cikin kasar Palestine ne wani bangare daga cikin bangarorin da Yahudu suka kwace ma Palestinawa garin su da haka zaka iya cewa Ibn Hajarin ba Falasɗini. mutumin kasar Misra ya zauna kasar Misra mai bin mazhabin Shafi'iyya ya shahara ana ce mashi Ibn Hajarin akwai al-Imam Sakhawi yayi tarjuma ibnu hajar a cikin littafin mujalladi biyu الجواهر wadurar fi tarjama الشيخ islam ابن حجر muna nan da shi anan sama mujalladi biyu haka kowanne kamar girman uh, riyadus salihin haka mujalladi guda biyu sannan akwai malami mai suna uh, Dr. Walid Al'ani wanda ya littafi manhaju dirasatil isnadi wal hukmi alaihi manhaj wato darasul asanidi wal hukmi alaiha ya tattauna sosai game da ibnu hajarin ya tarihin sa mai tsayi akwai littafai da dama kala daban-daban wannan sa daga cikin zan iya tunawa yanzu wurida bi misra al qahira al an haifi ibnu hajarin a kasar misra a inda ake ce ma alƙahira al-mu'izziya ɓangaren alƙahira wato ta mu'izzuddin al-fatu inda sarakuna fatimawa suka gina akwai wani komanda mai suna jauhar as sikilli shine yayi aikin gina wasu anguwanni kamar da ake gina kwatas kwatas ko barukoki ko wuraren ma'aikatu su suka aikin gina wannan bangare wanda ya waye gari ya zama bangaren da gwamnatocin wato fatimiyya suke zama a ciki su mu'izzuddin fatimi sarakunan nan na na na daular fatimiyya ولم يلبث أن ذاق قسوة الدنيا فتوفي والده ابن حجر بجئبا يأنتني بلاء دنيا قسوة رشن إيمان دنيا فتوفي والده وهو طفل في الرابعة من العمر بابان سيرسي tun yana yaro dan shekara hudu kamar yadda da kanshi ya bada labari cewa mahaifin shi ya rasu a watan Rajab na shekara ta 777 kaga an ka dusa fa an haife 773 777 kuma baban shi sai rasu ya bar shi a gun wani wasiyinsa mai suna Zakiyuddin Abubakar bin Ali Al-Kharrubi shine aka mishi wasici da shi wani attajirin mutum ne mai arziki mai wadata mai sanin ya kamata abokin baba ne dan baba ma dan kasuwa ne shi ma ya rasu bayan shekara goma 787 shi ma sai ya rasu Allah ya gafarta musu gaba da, ah yace walakinahu la sha'a fi bi'atin ta'rifu al-ilma wa tuqaddiru haka bin shi ma ta rasu kafin ya kai shekara goma a duniya amma ya taso a cikin al'umma wacce san darajar ilimi kuma take girmama ilimi wanda maraici ba matsala bane a cikin ta al'umma ce wacce ta san darajar ilimi kuma maraici ba matsala bane wa afada fi kathir min al-ulum kuma ya samu ƙwarewa a cikin da dama daga cikin ilmomi hafiz alqur'ana wa huwa bulus tis'in ibn hazirin ya fara haddace alqur'ani tun yana ɗan shekara tara ah, aka bada labari a tare da sa cewa daga cikin al'adan mutanen zamanin idan ka haddace alqur'ani ah, idan shekara ta kewayo za a baka limancin sallar tahajjud a anguwa ko garo wanda daga nan za a certify cewa lallai kai mahaddaci ne amma shi saboda ya haddace a shekara kadan shekara tara kuma galibin mutanen ƙasar suna bin shafi'iyya ne kuma a shafi'iyya ɗan shekara tara baya limanci da haka bai samu wannan falala ta yi limanci ba sai Allah ya awwada mashi wata falala daban wancan wasiyin nashi sai tafi da shi aikin hajji yana ɗan shekara goma sha uku da ya je sai aka ba shi a masallacin manzon Allah a Madina yayin wannan limancin yana da shekara goma sha uku ya yi limancin sallar tahajjud a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon azumi sai zama Allah ya sanna mashi da abin da ya kwanta farma. ina fata mun gano ne. sai ya ci gaba da cewa wa alfiyata al-iraqi fi ulum al-hadith wa mukhtasar ibn al-hajib fi usul al-fiqh duk waɗannan littafan a shekara ta tara tare haddace alfiyar eh, musalahu wanda muke ta fama da ta dinnan haizu mukhtasar na ibn al-hajib na usul al-fiqh dai haddace su a lokacin Habbaballahu Allahu ilaihi da haditha fan shagafa bi Allah ya tusa mashi kauna hadisi sai gaba ɗaya ya tattara rayuwar shi gaba ɗaya akan hadisi da ya ya shagaltu da fiqhu da lugal arabiya da tarihi har sai da wani malami ya mishi nasiha cewa wannan baiwar taka da ku zaka tsaya ka koyi ilimin hadisi da ka ci moriyarta shikenan sai koma ya tare akan harkar ilimin hadisi ba yi da wata harka sai ita ya shekara goma dindi a hannun malam iraki a hannun iraki ya takhriji ya zama graduate na ainihin ilimin hadisi Allah kuma ya mishi baiwar da kowa ya ji labarin ta game da ilimin hadisi wa aqbala alayhi ya tinkari hadisi wa kafa hayatahu ala dirasati ya sallamar da rayuwarsa akan karantar da hadisi da koyonsa. wa aksara rihlata ila talabi ya yawaita tafiye tafiye don neman ilimin hadisi wa in kana qad sami'a katiran min al-hadith min qabl ko da yake dama can fa ya saurare da dama daga cikin cikin hadisi kafin wannan lokacin fa innahu lam yu'na bi talabi amma bai baiwa abin muhimmanci ba walam yaqbal alaihi bi kulliyati bai kuma tinkari hadisi gaba daya ba illa ba'da sanati 96 eh, ba'da mi'ati sabi'ati bi hijra sai a shekara ta 796 sannan ya tinkari hadisi tinkara na gaba daya kenan yana dan shekara 23 in ka lura shekararsa 23 a duniya daga lokacin da ya fuskanci al'amarin hadisi fuskanta ta gaba daya fatafa min ajlihi ala shuyukh wa tawafa fil muduni wa min as-sama yayya wace ya wace ya shiga gari daban-daban wajen neman hadisi ya tafiye tafiye wa naqala min al-kutubi al-kibari shay'an katira ya kwafo maganganu da yawa daga littafai mabambanta ijtama bi ustazaini kabiraini kuma ya gamu da manyan malamai guda biyu kuma sune al-hafiz Zainuddin Abdurrahim bin al-Husayn al-Iraqi malam Iraqi da aka sani wa Sheikh Nuruddin al-Haythami da sarkin Iraqi din shine al-Haythami Nuruddin rahmatullahi alaihim al-Haythami ya rasu a shekara ta 807 shi kuma wancan ya rasu 804 wala zama al-Iraqiyya a awamin ya zauna da Iraqi shekara 10 takhallala fi asna'iha rihilatu ibn hajar ila sham wa ghayriha a wannan shekarun ne kuma ya tafiye sa zuwa ƙasar sham da wata ƙasa daban wa ala hadha ash-shaykh takharraja ibn hajar a gaban iraki ne ibn hajar ya graduate wa huwa awwalu man adina lahu fi tadrisi fi ulum al-hadith shine kuma farkon wanda ya ba wa iraki ya bawa ibn hajar certification ya bashi ijaza ya bashi testimony ya yadda da cewa ka je ka isa kai ma ka karantar da hadisi walaqabahu bil hafiz shine yasa mishi laqabin hafiz wato kamar da za a ce makaranta kaza ta ba wani certificate ta ce doctor ne ko pharmacist ne ko kaza to malamin shi iraki shi ya fara sanya mai suna laqabin malamin hadisi ko mun gane ba wai jahilan gari ne suka nada shi ba da haka malamin hadisi ne bi haqqin wa azzamahu jiddan iraki ya dinga girmama shi kwarai da gaske wannan wahabi zikiri yayi ta ambatan shi har zai rasu ya ce na bar malamai guda hudu a bayana da nake ganin za su iya zama malaman hadisi ce da ɗan shi waliyuddin da sirikinsa nuruddin alhaitami da kuma ainihin wato abokin shi shine wancan az ya ce da kuma ɗalibina da nake ji da shi shine ibn hajar sai dai mishi yabo na musamman a cikin su hudu din yace wa huwa wa kana rahimahullahu ta'ala ilayhi al-muntaha fi na ar-rijali wa ma fihi min bayani asma'ihim wa dhabt ma yushkilu minha ibnu hadirin Allah ya gafarta mishi karke ne shi shi iyaka ne wajen sanin ilimin hadisi da sanin mazajen hadisi da yadda ake wasalce sunayen su an samu matsala au tamyizi ma qad yaxtalitu da bambance abin da zai iya cakudewa da juna wa ma'arifati buldani da sanin garuruwan su wa tawarithi wa fayatihim da sanin tarihin rasuwarsu wa ashiyakhihim da sanin malamansu wa Marrawa rawa da sanin dalibansu ma aljarhi wa ta'dil da sanin mutanen kirki ko na banza a cikin su wa ghairi zalik da wasun su faqad infarada fihi baina ayani asri ibnu hadirin yayi fice tsakankanin malaman zamanin sa wa sara kalamuhu umdat ahli al-fann al-jalil al ahli hadha al-fann al-jalil al maganganunsa suka zama madogara wannan wato masana wannan fanni mai girma da daraja wa musannafatuhu fihi abhat mawaila mawila man jaa ba'dahu hatta athar al littafan kuma suka waye gari suka zama wato madogaran duk wanda yazo a bayan sa har yanzu da muke magana ibn Hadirin kamar inda ya tabbata da kanshi ya bada labari a cikin juz'i da yayi akan hadisan falalan zamzam juz'i ne kankani haka yace ni da kaina na sha ruwan zanzan a Ka'aba kuma na yi addu'a na ce Allah ka sa na yi ilimi irin na zahabi ya ce na yi wannan fiye da su ce kuma alhamdulillah yanzu na ji cewa a jikina na kamo zahabi a ilimi ya ce ina ma a ce na yi addu'a ne na ce Allah ka sa na fi <laughs> tun farko bai wannan addu'a ba babu shakka kamar yadda ashekul albani yake faɗa cewa duk wanda ya zo bayan waɗannan mutanen guda biyu zahabi da ibnu hajar ko ya ko ya su ko yana bin manhajinsu ko yana ƙinsu in dai zai magana akan hadisi to sai ya sai ya shiga alfarmasu dole suna da cewa akan abin da zai faɗa sai ya karanta littafansu sai ya mori iliminsu bai isa ba bai sai ce zai tsallaka su ba ruwan shi da su bari ya tsallaka su kansu dara kutani kansu baihaqi kansu hakim kansu uh, khatibul bagdadi kansu bukhari ba bai isa ba ko su ibnu adiyin dole sai ya bi ta kasan su ibnu hajar da su zahabi ko ya ki ko ya so Allah ya musu bai wannan baiwa to a wannan kenan sannan baya ga haka ibnu hajar Allah ya taimake shi mutum ne wanda yake me bayan basira da Allah ya bashi kuma Allah ya bashi ciya sannan bai shagaltu da wasu abubuwa da suke dauke hankalin mutane ba akidun yayi alƙalanci amma yayi morabus. kuma ya dinga nadama cewa shekarun ma na alƙalanci sun ci mishi lokacin karatu da bincike da karantawa. da haka bayan yan shekaru kamar shekara biyar ya roƙa don Allah a kyale shi haka aka sauke shi aka ce amma to za a dinga neman fatawakka idan ta kakare ce ya ji ba komai amma dai shi dai a bashi kawai karantar ya aikin bincike da ilimi ya zauna kuma ya ta rubuce rubuce kamar da malamin suke cewa inda kawai fatuhul bari kadai yayi to ya ishe shi a gane malami amma fatul bari ɗaya ne a cikin ɗaruruwan littafansa kuma duk da haka littafan nashi da ya zo mutuwa yake cewa ban yarda da abin da ke cikinsu wai komai daidai ba ne ban yarda ba na so in samu lokaci in ƙara tantancewa wasu ƙwaya hudu ne kawai yake cewa yana ganin kamar ya gama tantance su taqribu tafsirul akan mushtabi kenan annukat ala ibn da al’isaba ya ce waɗannan su ne kaɗai dafan da ya da su amma sauran da ya samu lokaci da ya ƙara rairaye su malami kenan wanda babu jami'i ba wannan kullun cikin bincike yake kullun cikin karatu yake da nazari ga tawalu amma duk da wannan tawalu'in sai da ya tarsa su zuwa ga yin fada da wasu malamai waɗanda suka nuna mai hasada kala daban-daban eh, na yi sharing wani wata wata makala ta tarihinsa a cikin group din ajin nan ban san ko sun gani ba tun jiya ne ko na yi sharing ne shi kuwa akwai wanda ya gani pdf haka don Allah ya so an tashi da zan saka shi wani wajen kamar shafi 25 haka wanda takaitaccen tarihin sa ne za ka ga abubuwan mamaki an ce basira shi ta gado shi domin mahaifiyar shi malama ce yan gidansu maza da mata duka malamai ne kowa ya iya karatu kowa ya iya ilimi zaka samu tarihin ɗaiɗaiwan sa a littafin shi mai suna imba'ul ghumar bi abna'il umar tarihin mutanen da ya zamani da su malamai da ɗalibai da ƴan uwa da sarakuna yana nan akwai shi a nan saman mujalladi akwai wanda ake bugawa a mujalladai tirare haka guda goma yana nan duk da fannin jama'a suna nan in ba'ul ghumar bi abna'il umur na fata mun gane wannan kwacin shi irin kwacin littafin Khalil ibn Aybakin Safadi shi kuma a awanin nasari wa ayanil asri a awanin nasari wa ayanil asr wani Khalil ibn Aybak dalibin al-Imam al zahabi din daga cikin malamai ibn hadirin akwai waɗanda baya ga baya ga waɗannan akwai wadanda kuma ba su ba kamar misali akwai dan gidan dan gidan zahabi abu huraira dan gidan zahabi malamin sa to anan yi ta samu littafin zahabi zaka ji yana cewa qara'atu bi khatt zahabi ya samu littafin ne a hannun dan zahabi na fata mun gane wannan so akwai su da yawa a cikin tarihin sa ya tabbata cewa duka yayin shi kuma amma mata ne ƴaƴan shi gaba ɗaya mata ne da wani namiji kwaya ɗaya kuma ko ta matar shi wacce ita ce uwar ƴaƴan shi mafi yawa ta haifa mishi ƴaƴa mata su bakwai to ta ji haushin cewa baiwarta ya roƙe ta Allah annabi ta bashi kyauta baiwa sai ƴan ta baiwa ya auri baiwa ba da sananta ya aje ta a wani gida can da ba ta samu labari shine ta mai Allah ya isa kuma ta mishi baka adda cewa in Allah ya da ba zai ba zai haifi dan da zai gaji shi ilimi ba shi saboda ya bata uzurin cewa yana so ne ya haifi da namiji da zai gaji ilimin shi kuma bai wata haifa mishi da namiji ya dinga tareraye yaron yana ta yawo da shi duk inda za shi karatu da sauransu amma Allah bai yi ba sai masu suka ce ana tunanin addu'an mata ne dan dama matar wata mata ce mai baki kamar yankan wuka wajen addu'arta mujabud da'awa ce ta mishi wannan mugu addu'a Sai da ba cuta ta yi ba ba zaluncin ta yi ba da tana ce Allah ya ta kama shi yana da yancin ya aure ba da sanin ba ta da yanci babu inda kake zaka aure sai ka ga matarka da take gida kawai sai dai dan zaman tare da mutuntawa da al'ada amma ka ce dole sai ga san da ya kamata a gaya mata a ce misali daga ran da aka sa rana ko tun kafin biki da wata uku ko kafin ta ji a gari duk wannan wasu al'adu ne kawai ina fata mun gane amma shari'a bata kai daga lokaci ba shara ba ta kayyade ba tun kuma kaga maslahar ka ta ji labari ta yi ya tsoraci fitinar ta gashi kuma fitin da haka ta faru bai iya tsira ba ko ya tsoraci fitinar ta yasa ya haka ko kuma wani uzuri daban sai da ya ƙara zuwa wani gari daban ya sake yin aure a wani gari aka sake haifa mishi dai mata to kawai sai ya hakura da ka duk ƴaƴan shi mata ne shi sa babu ɗan shi da za ka ji an ce ya gaje shi a malanta kuma dama haka Allah yake abin shi Allah ya gafarta mala awwal albani nan ya daga cikin malai masu hangen nesa da suka gane wannan abu bai taba tada hankalin shi akan haka cewa dole sai ɗanka ne zai gaje ka ilimi ya zama gargajiya kenan ilimi inda ba a samu haka da ya an samu ƙarin armashi da kalaba amma ba san samu ba dama ba dole bane ba dole bane dan shi ma malamin da ke wannan tunanin ta yi ba ban shi ba malami bane kamar yadda yake a mafi yawan lokuta to dan me zaka ce dole sai ɗanka ya gaje ka a malanta hatta annabta ba ko ina Allah ya hukunta ɗa zai gaji uba ba an samu wasu wurare irin tsakanin kaman abin nan Suleiman da Dawud da ire-iren su kamar Ibrahim da ƴaƴansa an samu irin wannan gadan amma ba kuma ba ko ina ne gadan yake tabbata ba to Ibn Hajar kenan labaran shi suna da ban mamaki da ban sha'awa abubuwan da ya dinga yi da irin wahalar duniya da ya sha jama'a cikin bakin talauci ya shiga taso kamar ka ce almajiri bayan mutuwar eh, iyayen shi din in banda wancan wasiyin nasa da ya kula da shi to da watakila asararsa za a yi sannan an samu wata fatara a cikin rayuwarsa kamar shekara biyar ina ji in ba na manta ba daga shekara ta sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya ko da biyu lokacin da ya samu ijaza ta fiƙihu sai ya watsi da karatu kawai koma kasuwa saboda gadon gidansu kenan da talauci ya matse shi kamar yadda mutane suke galibi bayan mutuwan wancan wasiyin nasa sai ga karatun nan ya samu na sallah bari ya watsar kawai je wani abu sai ya watsar ya je kama kasuwanci to a lokacin ne suka gamu da wani malami da ya mishi nasiha ka ganka eh wannan basirar taka ba ta kasuwa ba ce domin har yana kasuwa kuma yana yana dan taba karatu kuma a cikin yan kasuwan shine ustazu da dufatawa za a tambaye shi an ai mun sayar wannan yanayin ko da an ga yanayin ka ko a ko a tasha ne sai ko da a gidan kallon dambale sai ustazu shi da Allah ka sallan nan an ganka da dangin ko a gun fati ne za a ce bude fatin nan da adda wani lokaci ba ka sani yake a gane kai kai kai kama da malamai ni na sha'ir wannan tambaya in wani mun address din na wanda gabe sanni ba na ji ya ce mun malam sai in tunani wai dama na da kamar malamai ne ban da irin wannan suka idan misali gemu ma ba wani gemu ne wadatacce ba ko <laughs> amma sai ga an gane ka tsoli to irin wannan ne sai wani ya mishi nasiha cewa ka koma makaranta kuma ka je kai ilimin hadisi sai ya ji wannan nasiha to kaga wannan malami ana fata insha Allah yana da ladan duk abin da Ibn Hazm zai aikata na lada saboda shi ya taimaka wa duniyar musulunci irin wannan malami da al imamu da Sheikh Ahmad Shakir yake cewa ana challenging din mata su kara haifan wani irin Ibn Hazm har yau ba su iya ba Ibn Hazm tun da ya kwanta ya mutu ba a sake haifan wani da da a karatu ya kamo shi ba sake ba duk malaman da aka yi a baya dinnan irin su Sakhawi irin su Suyuti irin su kasimi Jamaluddin irin su Abdurrahman al su Albani su Ahmad Shakir din da makamantansu malaman hadisi har yanzu a cikin su babu wanda ya kamo kwanduwar Ibn Hajar inda magana ake ta ilimi tsantsagwaran akwai littafin sa da yayi akan kissar Khadir da tabbatar da cewa Khadir ya mutu wannan littafin kada in ka karanta kankanin littafi ne haka ya fi shafi kamar tamanin ba kaga yadda yake kwararo riwayoyin kuma ya ba da labarin cewa asali wa'azi ne aka yi a wani masallaci sai aka yi tambaya akan wani wani irin masu wa'azin tarmidin nan sai ya bada ya bada kissa ta hallir cewa yana nan kuma su suna maganin shi suna gaisawa da shi wani ma ya gamu da shi a makka kasan da ana yin wannan kariya. shine sai ya ga wasu ɗalibai ba komai goban Allah ya mutum muku da bayani akan wannan ku bani zuwa gobe kawai zuwa gobe kawai sai ya kawo musu wannan nuska ce gashi ku ji ku karanta haka hadisan duka da maganganun malamai da komai ya fafatar da su ya konkulun cewa to dai sabanin abin da jahilai suke fada Khadir da ya mutu sabanin abin da jahilai suke fada ba zai yi a ce hayin da yana rayuwa ya kawo maganganu da hujjoji a kai to wannan kawai ya isa ka gane haka sannan irin su bulugul maram fa ya su ne tun yana ɗan yaro tun bai cika shekara 20 bai bulugul maram bulugun marama wannan da ake fama da shi ko mun gane sai ko yanzu a ce bulugun marama kama iya shi a ce kai expert ne akan shi ai ka samu abinci ka samu hanyar ci abinci ya rayuwa sai ka tara mata kawai zawarawa da 'yan mata kai ta koya musu kuma suna kawo maka sadaka da zakka duk in za a aure da ya kai ne liman ta ga akwai ka duk in sallah ta yi za su ciko maka kwanuka da dambun nama za a je ma da azumi a kawo maka gidan abin nan zakka da da na da na kokoko ka samu aikin yi haka mutu in ka yi bulugul maram za mu zo mu faɗi suna wasu daga cikin tafan shi Allah ubangiji ya samu dace Ya ce sai yake ci gaba da cewa wa qadim farada fihi auke wallazi yuqallibu an-nazara fi taqrib at-tahdhi ta'khudhuhu ad-dahshatu min bara'atihi wa qtidarihi حيث إنه يلخص كل ما قيل في الراوي بعبارة قصيرة جامعة محررة مثل ثقة sabtu ثقة صدوق صدوق lahu أوهام ضعيف مقبول مجهول متروك da makamantansu yace in kada ka karanta littafin taqribut tahzib kawai zaka shiga cikin rudani addasha zaka firkita hankalinka zai tashi addasha shine irin mamaki amazement mamakin da zai tsaya da hankalinka kaga wani abu da baka tsammanin gare shi kaga cewa zancen da irin su ibnu adiyin irin su abin nan Zahabi shi kansa da na bayan sun da kansu bukhari su ibnu ma'inin su ibnu hibbana dara qudni za su zance layi ɗaya layi biyu akan mai riwaya wani ma rabin shafi zai kai irin kamar ibnu jauzi amma idan idan ibnu hajar ya hada wannan zancen gaba ɗayan shi sai ikhtisare shi a cikin kalma ɗaya ko biyu ko uku Saduqul thiqatun maqbulun saduqul lahu awhamun thiqatun fi hadisi ya an fulanin nazr irin wannan kalmomin kawai ya fara zaka ga khulasa ce ta gaba ɗaya wannan zancen kuma da shi ake itimadi yanzu wajen takhriji musamman in kana sauri sai zama kaman wani kamus na sunayen mazaje da hukuncinsu sannan magana akan yaushe aka haife su su waye suka yi riwaya a gunsu yaushe suka mutu wannan ma sai ya hada shi a cikin kalma kwaya ɗaya kawai minas salisa wani ya hada akan rawa anhu fulanu wa fulanu wa fulanu wa haddatha an fulani wa fulani wa fulani ma ta sanata kaza duk wannan nan sanin ya hada yake maka minar salifa ibn adir ke kuma wannan abun iftikari ne nashi ba wani ya koya mai ba kwakwalwar shi take mai fadi ke zauna yi wannan abu irin su ko a cikin mutum dubu Allah yake kwaya ɗaya wata gida ko a cikin zamani sai Allah ya kwaya ɗaya shikenan ya wuce kuma sai wani zamani ba a yi su da yawa aka yi su da yawa natural laws ba za su tafi da ake so ko mun gani law kana fihi ma alihatan illa Allah la fasadata da abin da zai faru shi in aka ce irin ibnu hadir suna da yawa a duniya an samu matsala ba zai yi su yawa ba da manyan malamai da manyan sarakuna da manyan masu kuɗi babu yadda za a yi su yawa a duniya a zauna lafiya kalla ka ga har da karancin su in aka samu biyu sun yi zamani guda ɗaya sai an samu matsala tsakankanin su da ka sai Allah cikin hikimarsa sai bar kowa ya ci zamanin shi sai ya shuɗe sannan wani ya zo idan wani ya zo sai ya taiba wa wancan inda za su zamani ɗaya clashin za su kai clashin za su kai. Kallon da kyau kaga 'yan siyasa in aka samu wata kujera wanda masu son su hausa suna da yawa za a ta clashin amma idan wani ya hau har ya saukan wani ya zo sai ka je yana yaba wancan na baya to haka ibn hajirin ya kasance shi sa su badruddin al-aini da suke ganin sun fi shi cancantan malantar da yake ba su kyale shi sai da suka ta mishi kutun gwila malin ya ci gaba da cewa wa yadba'u bil hurufi ma yushkilu min al asma sannan ya tsaya ya tantance kalmomi masu matsala ta harufa kaji ya ce bibadi al mu'jama ko bil aini ko bil ghaini al maksura da ire-iren su shine abdabt bil huruf irin abinda nawawi yake a cikin salihina wa yubayyinu tabaqatar rawi ya bayyana zamanin mai riwaya wa sanata wafatihi da shekarar mutuwarsa kullu zalika bima la yatajawazu as-satara aw sataraini alal aglam duk wannan bai wuce layi daya ko layi biyu satara daya ko biyu in kun tuna mai magana akan littafin a baya wa amma madhhabuhu fi dhari wa ta'dili fa yatadu min khilal muqaddamati li kitabihi al-azim lisan al-mizan eh, yaqul fi manhajinsa fa sai ka ganshi yana bayyana a cikin magana da yi da kansa a cikin sahih mizan inda yake cewa aljarhu idza kana wa in kana mufassaran umila wa illa umila bit ta'dil jarhu in yazo dalla dalla to za a karba in ko ba haka ba za a aiki da adal da adalantawa wa man juhila haluhu wa lam yu'lam fi siwa qawli imam min aymatil hadith wa qawli fi fal qawlu qawlu hadha al imam wanda ba a san shi ba sai a maganar malami kwaya daya to wannan malami kwaya ɗayan za a shi magana su domin man yutawaqqafu fi qabuli kaulihi fi jarhi min man kana bainahu wa bain man jarahu adawat yace wanda kuma za a yi taka tsantsan wajen karban magana sa idan ya soki wani shine wanda ya soki abokin adawarsa adawar da sababu hal ikhtilafu fil i'tiqadi adawar da ya zama sanadiyan sabanin aqida Wayaltahiku bihi ko wayaltahiqu bihi ma yakunu sababuhu almunafasatu fil marati ana kuma karawa bayan rikicin akida dan shi'a in ya soki wanda ba dan shi'a ba ko nasibin ya soki dan shi'a to za a yi takarar dan wajen karban magana khawariji da ainihin shi'i haka yace sai kuma wanda abin da ya faɗa wanda rigimar da ke tsakankaninsu ta samo asali daga rigima akan mukamai alƙalanci limanci shugabanci neman shiga a gun sarakuna da shugabancin fada malam fada da makamantansu to duk abin da zai faɗa su kar ɗayan ku to ba mun karɓa ba wannan hayin da ya kamata dinga mana amfani a cikin maganganun da muke aiki da su musamman wannan zamanin da rigingimin shugabanci suke a tsakanin mutanen da ake cewa malamai ko ahlus sunna ko makamantansu Allah ya tsare wa amma ta'dilu fa yanbaghi an yuta'ammala aidan aqwalul muzakkina wa makharijah yace haka nan adilantawa wajibi ne a tsaya a tantance maganganun masu addalantar da mazaje da kuma ina suka fito da maganganun faqad yaqulu adalu fulanun thiqatun wala yuridu an bihi annahu mimman yutaju hadisi dan ana iya samun wani malami ya ce wani mutumin kirki ne amma kuma ba yana nufin kirkin karban hadisi ba fa inna ma zalika ala hasbi ma huwa fi yana faɗan maganar ne gwargwadon abinda ke tare da wannan mutumi wa wajhu su'ali an ko kuma ta fuskar yadda aka mai tambaya faqad yus'alu 'anil rajuli al-fadil al-mutawassit fi hadisi fa yuqranu bid-du'afa ana iya tambayar sa akan wani mutum wanda yake mai kirki amma matsakaici a wajen riwaya amma sai a gwama shi da masu rauni fa yuqalu a ce da shi ma qulu fi fulanin wa fulanin wa fulanin me zaka ce game da wani da wani da wani fa yaqulu fulanun thiqa sai ce wani yana da kirki yana nufin yuridu annahu laysa min namat man qurina bi yana nufin ba irin waɗancan da aka aka ainihin ƙaranan tashi da su bane walahu mu'allafatun kathiratun jiddan fil hadith wa ulum ibn hajar ya da tafai da yawa da yawa da yawa a a a waɗanda suke watin a a akan hadisi da wani abu wannan malamin da ya targama sa ya tsaya ya lissafe da kafan ya lissafa su a bisa harful mu'jam aka samu littafi guda 132 wasu da dama an buga su suna nan wasu kuma suna nan a cikin mahfufat akwai al'ayatul nayyirat lil khawariq wal mu'jizat akwai ittiba'ul athar fi rihlat ibn hajar wannan tarihin tafiye tafiyen sa akwai ithaful mahara bi bi atrafil masanid al ashara irin littafin atraf na mizi na kutubus sitta tufatul ashraf shi kuma sai ma sauran littafai wanda yake suna al masanid al ashara مسند أبو داود التياري مسند أحمد مسند أحمد بن حنبل أبو يعلى الفراء مسند فلان وفلان من يبقى أنا كيش ممكن أتسمى بقى أشوف تفهم ده ممكن لتفهم أبين لتفهم جنة أبين تدوين السنة لتفهم منا ده شيء شما أنا أنا سمع لا كيش مجلد حكومي إتحاف المحرة أبين بأطراف المساند الأشرة بمجرد الشيء شيء وكان لما كسر صابون نسخة وزن نرى دبوها من سند بيار za ga shi wani sabon bugu yana nan a nan sama ina ganin shi a ido na yanzu haka nake magana ina fata mun gane akwai lissafi akan fadailul qur'an shine al-itqan fi fadailul akwai akwai su da yawa ina tsallake wasu ne akwai littafai kamar irin arba'una haditha akan shurutus sama akwai asbabun nuzul akwai al في الطائن الإسار أكوي أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي أكوي الإعجاب ببيان الأسباب أكوي الإعلام لمن ذكر في البخاري من الأعلام أكوي آه الإعلام لمن ولي مصر في الإسلام أكوي الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح أكوي الإثنان في رواية القرآن أكوي كتاب الألقاب أكوي أمالي لابن حجر أكوي الإمتاع الأربعين al-imtihad bil arba'ina al-mutabayina bi shart as-sama akwai imba'ul humar wannan ambata dazu bi abna'il umur tarihin wanda ya zamani da su akwai al-bidayatu wan nihaya ban wancan na na ibnu kathirin ba shi ma yana da ita akwai tajrib tafsir wanda yana da sun da ba buga ba akwai tabyinul ajab bima warada fi fadli siyami rada akwai tafsirul muntabih bi tahriril mushtabih littafan shi na ƙarshe ƙarshe kenan wannan daga cikin wanda yace ya amince da su akwai tuhfatu ahlul hadith an shuyukh hadith tarihin malaman sa ne akwai takhriju ahadith al-adhkar an-nawawiyya shi ma akwai shi anan muna da shi wajen wajen nuska kala biyar kala daban-daban takhrijin hadisan abin nan al-adhkar an-nawawi akwai tarjuma imam an-nawawi akwai taswid al-qaws fi muktasar musnad al-firdaus akwai littafin ta'rif al-fi'a biman 'asha mi'a irin na zahabi na na abin nan tarajumul ashabil mi'ul tarihin malaman da suka shekarar 100 ko 500 akwai tagliqu ta'liq wanda mujallabi biyar ne akan hadisan da bukhari ya kawo babu isnadi ya takhrije su akwai taqribu tabi'in da aka ambata akwai tahzibu tabi akwai abin nan al-jawab dalil an hukumi balad al-khalil inda ake zuwa ziyara din nan na kasar abin nan kasar Falastinu inda ake cewa kabarin Al-Khalil akwai Adrul Kamina fi ayanil mi'ati thamina tarihin malaman karni na takwas akwai Raful Isr an qudati Misr tarihin alqalai na kasar Misr kawai shi kuma wannan akwai diwan shi'r waƙe-waƙen sa ne wannan kuma akwai az-zuhur az-zuhur al-matlul fi bayan al-hadith al-ma'lul akwai az-zahr nadir fi abna'il khadir wanda na ga muku da su az-zahru an-nadir fure kanshi fi amba'il khadir labaran halliru annabi halliru da ake cewa bai mutu din nan ba akwai ah, arba'una hadith yayi sharhin tanawi akwai ash-shamsul fi ma'rifatil kabira bayani akan hadisai ah, abin nan zinubai manya kaba'ira akwai ah, abin nan fathul bari wanda kowa ya sani akwai firar ta marwiyatihi akwai alƙawul sadid fi zabbi anil musnad wanda shi kuma raddi ne ga ibn al akan hadisan da ya kawo a cikin mawdu'atul kubra waɗanda suke cikin musnad imam ahmad akwai lisanul mizan wanda kowa ya san shi akwai al-majma'ul mu'assas fil mu'jam al-mufahris wannan kuma tarihin wancan ya tarihin malamansa da riwaya ɗaya ɗaya wanda malaman shi waɗanda ya riwaya daga gare su kai wannan kuma tarihin malaman shi hada wanda suka ba shi ijaza ba waɗanda kawai ya ji daga gare su ba akwai ah, al bil awwaliya da turuq ulayya akwai su dai da dama ga sanan annuka al-ibn sala an sab'a na diwan dinsa al-huda al riwat ila takhrij masalih wal mishkat akwai nusatul albab bil ansab nukhbatul fikar kamar salawar hadisin nan kenan annaba'ul anba fi bina'il ka'aba akwai manasikul hajj akwai almihna fima ulika alaqabi shafi'i qaul al sihha abin shafi'i zai ce shafi'i shafi'i ce kaza na bada batawa akan shin hadisin ya inganta akwai al aliya min riwayati samaniya akwai al musnad al mu'tali bi atrat al hanbali ga sanan da yawa da tafi iri daban daban daban daban Allah ubangiji ya gafarta mishi ah, ah. ibnu hajrin kenan wannan a takeice kwarai daga gaske gama sai a kuma wancan littafi na sakhawi al-jawair durar fi manaqib shaykh al-islam ibn hajar rahmatullahi alayhi jami'a sai mu koma cikin littafin al-imam az-zahabi shine littafin al-ibaru fi khabari man abar ko gabar zamu tashi a shekara ta 225 ko sanata 25 wa 200 a inda zahabi yake cewa fiha tufiya al-faqih asbab بن الفرج أبو عبد الله المصري مفتي أهل مصر أولا شكرا مالا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي الأموي وانا أتنى شيء الماجري كوكا باوا wanda banu umayya ne suke da wata al'ada ta su siyo bayi sai su sa su aikin kula da masallatai shara da gadi da makamantansu shi da zo kura da masallaci sai kama koyon karatu kawai sai Allah kuma ya mishi fata ya samu ilimi mai tarin yawa malamin Bukhari ne ya kanta da Bukhari da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Nasa'i sai ne Nasa'i ya riwaya daga shi nabil wasit amma wadancan ukun din ɗaliban shi ne Bukhari Abu Dawud da Tirmidhi sunan shi Asbahu bin al-Farj bin Sa'id bin Nafi al-Umawi maulahu mufti al ahli Misra ibada fatawa a kasar Misra wa Warraq bin wahab hakanan kuma warraq dan wahab shi ma a wannan shekara ya rasu akhadha an ibn wahab wa ibn al-qasim wa al-ishtigali wal hadith qala ibn ma'in ibn ma'in yake cewa kana min aw min ahli min a'lami khalqillahi kullihim bi malik na daga cikin wanda yafi kowa sanin fatawan malik ya arifuha mas'alatan mas'alatan ya santa mas'ala mas'ala kowace mata ha malik ya san kowace fatawa yaushe maliku ya faɗe ta wa man khalafa fiha ya kuma san wane ne saba wa maliku a cikin wannan fatawa ina fata mun gano ne ya ci gaba da cewa qala abu hatim ajallu ahli ma ahli ajallu ashabi malik wa ibn wahab ya daga cikin manyan daliban ibn wahab akwai wannan ibnu abdul hakam wanda babban ɗalibin makarantar imamu shafi'i ne tsakanin shi da wannan malami akwai rigima tsakanin shi da asbahu akwai muba'ada da tuhumar juna kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin sura alamin nubala an nemi a kama shi zamanin mihina ma'amun ya aika a nemo shi ya guje kuya a wani ƙauye wa qala ba'dhum ma akhrajat misr misla asbagh misr ba ta fitar da wani malami da ya kai asbagh ba wa qad kana bukira lil qada'i bi misra wa lahu tasanifu an neme shi a bashi alƙalancin ƙasar misra kuma yana da littattafai masu kyau wa fiha habs ibn umara abu amrin al-hawbi al-hafid bil basrati rawa an hisham ad-dastuwai wal kibar sai kuma malam habs ibn amr ibn al-harith ibn sakh bira al-azdi wannan ma malamin bukhari banda shi akwai habs bin umar bin abdurrahman ibn auf jikan sahabi abban dan auf wanda yana daga cikin rijalu abi dauda saduqun ba shi bane wannan akwai kuma habs ibn umar ar-razi wanda shi kuma daga cikin malaman al-imam an-nasa'i ne fika ne shi ma daga cikin fika kuma wanda ake magana anan habs ibn umar ibn al-harith ibn sakhbara al-azdi malamin bukhari ne malamin abu dauda ne kuma nasa'i mai riwaya da shi daga da wasita wannan babban malami ne daga cikin malamai rawa an hisham al-dastiwai wal kibar qala ahmad ibn hanbal a madan bare yake cewa sabtun mutqin kwararre ne gogagge la yu'khadhu alayhi harfun wahid ba a kama shi da kuskure ko na kalma ɗaya ba wa fiha sa'ad al-wasif sa'id ibn sulaiman al-hafiz fi baghdad rawa an hamada bin salama wa tabaqati sai kuma sa'ad wiyya al-wasiti shine sa'id ibn sulaiman al wanda yana da riwaya daga Ahmad dan Salama da sauran tsararrakin sa Abu Hatim yake cewa thiqatun ma'mun la'allahu awsaqu min affa yace halama yafi affanu kwarewa affan ibn muslim wa qala salihu jazara sami'tu sa'dawiya yaqulu hajjatu 60 hajjatan nayi aikin haji so 60 ya rasu a wannan shekara cikin watan Jumadal akhira. Allah ya gafarta mishi wa fiha Abu Ubaidata Shaz Fayyad al-Yashkuri al-Basri ismuhu Hilal an Hisham rawa an Hisham ad-Dastuwai wal Kibar fa akthar wannan sunan shi Abu Ubaida Shaz zaka ga ya saka shadda amma magana mafi inganci kamar yadda Rabi ya faɗa ana karanta shi ne muhaffaf Shazu. ba shaddu ba dan ba larabci bane ah, laqabi ne na gwarawa na waɗanda ba larabawa ba ma'anar shi farhan ne cikin wanda ke cikin farin ciki kamar da zahabi ya ambata wani ya daga cikin malaman al imam abu dawuda da al imam al-fallah da kuma ibrahim al-harbi ya karanta da waɗannan malamai al imam abu dawuda da al Nasayi ah, nasa'i sun fitar da hadisin sa akwai kuma wani mutum mai irin sunan shi shagubun yahya alwas ba shi yake magana anan ba wani saduqun ne min min ruwat qala abu wa fiya abu amr aljarmi annahwi salih ishaqa wa kana dayyinan wari'an nabilan ra'san fil lughati wan nahwi malakal bil adabi dunya ariba sai kuma malam abu amr aljarmi annahwi salihu dan ishaqa wanda mai kula da addini ne mai taka tsantsan mutumin kirki shahararre ya kasance jagora a harkar sanin harshen larabci da nahau ya samu tarin duniya yayi arziki mai fadi da ilimin shi na adam Allah ya haɗa shi da wani sarki mai suna Fai ibn Muhammad wanda gwamna ne a Asfahan sai ya dinga mishi kyauta aka ce duk wata yana bashi dinari dubu zinari da ba karamin kuɗi bane ko a wancan lokacin dan haka ya samu wannan kuɗi da yawa ya zama mai arziki ya zama mai wadata ibn abil بن mazza al-kufi al muhaddith sai kuma ɗaya daga cikin al bukhari wa abi dawud wa tirmidhi shine farwa binu abil ma'za وفيها الأمير أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي صاحب الخرف أحد الأبطال المذكورين والأجواد المشهورين سيكم أن سركي جاغورا لسنا أبو دلف أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي wanda gwamna ne a ƙasar karf ɗaya daga cikin shahararrun jarumai ɗaya daga cikin wanda aka ji labarin wajen kyauta qad waliya imrata dimashqa lil mu'tasim yayi ma mu'tasim gwamnan dimashq ya kasance kamar da Rabi'a ambaci shi yace kana farisan shuja'an mahiban sa'isan shadidal wada'ati jawadan mumaddahan sha'iran haka zabe sibbanta shi cewa jarumi ne mahayi mai kwarjini dan iya siyasa wanda ya san munafincin mai tsananin kamu ga abokan gaban shi mai kyauta abin yabawa mawaki sannan yace kuma wata rana ya taba shiga wurin Haruna Rashid tun yana yaro bai da gemu Haruna Rashid yake cewa waye wannan aka ce wani yace ka kai ka bata mana wuri kaza ko yake tuhumar shi da wani a rikici da ya faru wa fiha Muhammad bin Salam al-Bikandi al-Bukhari al-Hafiz rahala وسمع من مالك ومن مالك وخلق كثير وكان يحفظ خمسين ألف حديث وقال أنفقت في طلب الحديث علمي أربعين ألفا وفي نشره مثلها سيكم مالا محمد ابن سلام duk da zaka ga a rubutun ya saka shadda kamar yana so ya ce ka karanta salamin bit tashdid sai dai abin da yake daidai shine karanta shi salamin bit takhfif al ibnu makula a cikin al-ikmal da al-imamu al da al'imamu imamu mai tarihin bukhara shine ganjar kenan ganjar dukkanin sun ba da bayani akan cewa ana karanta wajen ne bitakhfif haka ibn hazir shi ma ya ambata a cikin wancan littafin tabyin al-mushtabi da haka ana karanta shi ne da ibnu salamin haka ake karanta shi da shi da ire-irensa akwai da ke da Muhammadu ibn salamin din kama ainihin muhammad ibn salam ibn sakan Albikan as-saghir a wannan shi salam haka muhammad ibnu salam al-jumahi mai littafin tabaqatu fuhul shara duka ana kan tashi ne salam walaysa ya ce a a yi tafiya ya tafi kasar madina ya je gun maliku ya koyi karatu wa kana yahfazu 50000 hadith ya dace hadisai guda dubu hamsin, wa ya ce. anfaqtu fi talabil ilmi 40 alf na ciyar da kuɗi dirhami 40 wajen koyon karatu wa fi nashrihi mithlaha na ciyar da kwatankwacin wannan dukiyar kuma wajen yada ilimi yace ina ma a ce na ninka wajen ciyarwa dan bada ilimi ba wai wajen karantawa ba kadai malami ne attajiri an ce yana yana makarantawa ta rana ana karatu sai alƙalamin shi lalace ko sai daga hannu ce wa zai bada alƙalami in bashi dinari daya sai da aka dinga rubuta shi alƙalamin rubu dinari yanzu nawa ne dubu goma da wajen ɗari takwas ko to kai maka ce dubu arba'in ke kawai ana tuka ce ala wani ba da biro ga dubu arba'in <laughs> albashin malamin firamare a sai an yi kokowa za a za a samu wanda zai bayar ko wannan karamin kwatanci ne yana yana da arziki baya wasa da baya wasa da yara talakawa kenan ko Allah gafarta mishi ah. ya gamu da Malik ibn Anas sai dai ah, kamar da Rabi ya faɗa sabana abin ya faɗa nan yace bai samu jin karatu daga Malik dan Anas yadda ya kamata ba sai dai ya zo na makaranta an biya ya ah, yana daga cikin malamai ilimi masana hadisi da aiki da shi kuma kamar da muka fara attajir al-Imam az-Zahabi ya bada labarin wata hikaya cewa wata rana wannan malami yana gidan shi kawai sai aka zo aka samu shi kofa da ya fito sai suka gaisa da wani mutum ya ce ban san ka ba ce a yara za ta malam ba za ka sani ba ni aljani kuma wakilin sarkin aljani na gari kaza ya turo ni ne in zo in gaishe ka kuma in baka labari in baka sani baka sani duk majalisin ka da ake yawan aljani da ke wurin baya gaba yawan mutanen da suke wurin zabi ya ce wannan kissa ce mutawatira mustafida daga gari shi ta inganta ko bai tsorata ba bai suma ba bai komai ba ce to na gode ana saka da alheri sallama da shi kuma gida shi aljani ba da ma kun da aljani ya zo ya zo maka irin wannan eh, abin nan suna da malai wa'azi malal albani na mu ala gafarta mishi ya wa'azin duniya aljanu a muciya go yace to yanzu haka ala akwai aljanu a cikin wajen nan ka duba na kusa da kai kaga ka san shi ko ba cikin raha da yaka duk sai da kowa ya dai ne jum haka dai to Allah dai shi kyauta Allah sai dai a rabu lafiya <laughs> eh an ce tsawon shekara arba'in da yi ba ya shiga kasuwa ya je ya zauna a wani waje majalisa ko wani abu a kasuwa sai ya je siyayya ne kawai da ya yi kuma kawai zai Ba ya zama irin zama majalisa nan da ake zaman ba al'adar malamai ba ce akwai wani malami mai suna Abu Hafs abin nan wato shine Ahmad ibn hafsin al sun zauna gari ɗaya, duk da suna da bambancin mazhaba shi albikandi mutumin garin su bukhari ne kuma ya daga cikin malaman bukhari na farko farko kafin bukhari ya fito duniya dan haka bukhari ne kadai ya tafi da gare shi a cikin asabul kutubus sitta shi bahan shi wancan bahanafi shi kuma wannan malamin hadisi ne mai aiki da ilimin hadisi amma da haka ba taba san sun yi fada ko sun yi rikici ba sun fahimci junansu Allah ubangiji ya fata musu gaba daya malam ya ci gaba da cewa wa fiha okay sai ce sanata sittin wa ishirina wa mi'atayin shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida fiha ghadibal mu'tasimu ala al-afshin musajjana a wannan shekarar ne sarki mu'tasim ya fushi da ɗaya daga cikin kwamandojinsa shine al-afshin ya kama shi ya sa shi a kulle shi a gidan yari wa bayyaka alaihi ya kuntata masa rayuwa wa muni amina ta'ami hatta mata aka hana shi abinci har yunwa ta kashe shi au khunika ko kuma aka danne shi aka shaƙe shi aka shaƙe shi ya mutu thumma suliba ila janibi babak sannan aka zo aka aje gawon shi kusa da gawan babakan al-qurrami din da muka ji a baya wa ata bi asnamin wa utiya bi asnamin min darihi utuhima bi bi ya fa uhriqat aka je kuma gidansa aka yi sacin aka je da search warrant aka binciki gidansa sai aka zo da wasu 'yan ƙananan gumaka na katako da suke gidan aka ce su yake bauta ma da haka aka tume shi da cewa lalle ba mutumin kirki bane aka kone duke shi gaba daya wa kana aqlafu aqlafa muttahaman fi dini aqlaf yana zuwa da ma'anan ko dai ya zama wato mu shine al-aqlaf aka ce ar-rajul al-aqlaf ko kuma al-qalbu al akhlaf shine wanda al-qalbu alladhi la khayra ba alheri ko aka ce a rajul aqlaf shine mutumin da ba a mishi kaciya ba kuma ma'anar shi ta fitowa ana mai luba wanda ba mishi kaciya ba shi yake cewa al-aqlaf wa zahara wa zafara al-mu'tasim eh bare kuwa da mai gani da wani da ne kaman gashi nan qulubuna ghul da mai ghainun jazakallahu khairan ala hada tanbih da mai ghainun da mai kafun duka ɗaya ne bambancin lahaza ne kawai aklaf da aglaf shine ma'anar ulubuna wulufun bamammu to haka wanda yake da azzakarinsa da aiki rufa da fata ta rashin kaciya galibi waɗanda ba musulmai ba su ne suke yin wannan to shi ma kuma asalin shi daga irin wannan kabilun ne na eh, mutanen lokacin da aka ce byzantine ko kuma mutanen turkiya kenan a yanzu to waɗannan eh, waɗanda ba musulmai ba har yanzu ba sa yin kaciya wanda kuma yana da illa a likitance da sauran dai illoli da ake samu musamman yana zama sanadiyan samuwan sexually transmitted diseases taruwan datti a cikin loban da sauransu da ragowar fitsari da ragowar mani da wani datti yana taruwa a ciki Allah ya tsare muttahaman fi dini ana tuhumar sa akan cewa ba gaskiya yake a dinin sa ba ana tuhumar shi da zindiƙanci wa aidan khafahu al-mu'tasim mutasim ya tsoraci cewa ne wannan mutumin karfin shi yayi yawa kai ya ta da baya wa kana min al auladi min auladi al-akasira kaji tsohon da daga cikin ƴaƴan kisra wato sarkin farisa kenan aka kamo shi a matsayin bawa wasmuhu haidar bin kabus asalin sunan shi kenan haidar ibn kabus wa kana batalan shuja'an muta'an jarimi ne wato mai kwazo kuma wanda ake masa biyayya laisa fil umara akbar min babu wanda ya kai girman shi a cikin sarakunan wannan zamani ghafara al-mu'tasimu aidan wa ghafara al-mu'tasimu aidan ma ziyar mu'tasim kuma ya kama ma ziyar ibn qaran wanda ya zama shi ma dan tawaye yana an san haraji a ƙasar khurasan yana an san haraji gaba daya dan haka shi ma wannan shekara aka kama shi allazi al afa'ila bi tawristan wa suliba ila janibi babu wanda ya abubuwa munana a kabaristan lokacin yaki da aka yi da mutanen musulmai shi ma an kama shi an kere shi a nan wajen kusa da babakan al-qurrami din nan wa fiha ahmadu bin amr al-karashi al-kharashi an-naysaburi sami'a muslim ibn khalid al-zanji wa tabaqata wannan mai suna ahmad ibn Amru ya ji hadisi daga muslim ibn khalid al-zanji malamin su al ashafi din nan kenan wa tabaqata da mutanen da wasu wato da sa'annansa da sa'annan wancan ya ji karatu a gunsu walazima muhammad ibn nasr al-marwazi fa akthar an ya nace wa zama da muhammad bin nasr al-marwazi ya koya karatu da Ya ce gunsu yace wa qala al-hakim kana imam asrihi fil ilmi ah, wal hadisi wa malamin zamaninsa ne a ilimi da hadisi da kuma zuhud thiqatun amintacce ne wa fiha ishaku bin muhammad al-farwi al-madini al rawa an malikin wa tabaqati sai kuma wani mutum mai suna ishaq ibn muhammad al-farhi wanda yake mutumin ya zauna madina ko malamin fiqh ne daga cikin malamai sannan ya da riwaya daga maliku da tsararrakin maliku wa fiha isma'il ibn uwais asali isma'il ne bin abi uwais gyara al-hafiz أبو عبد الله الأصبهي المدني سمع خالد خاله ومالك وطبقته مالك وسمع من خاله ومالك وطبقته من خاله مالك نعم مالك يسين خالدنا إسماعيل بن أبي ويس وطبقته لسوء مالك وفيه ضعف نيادة الروني روني wannan من kamar ذهب يفعل ya تشوى yake cewa da an samu bukhari da muslim sai ruwa daga gare shi an haife shi ka 139 ne in ba na manta ah, bukhari da muslim sai ruwa daga gare shi da ba za a karɓa hadisi kai tsaye ba zabi yana cewa kana alima ahlul madinati wa muhaddithihim fi zamanihi ala naqasin fi hibbihi haka yace wa itqanihi duk da raunin da ke cikin haddasa da gogewarsa laula anna shaykhaini ihtajja bi ila darajati إذا جاء به للزهزه حديثه عن درجة الحق صحيح إلى درجة الزهزه حسن إيش ده بدن ما سبو خالد مسلم سيهودا بشيوا da ayi wa ida da shi zuwa hasan in ji al-imam az-zahabi a can kuma yake cewa ar-rajulu qad sabata qad wa saba ila darkil bari wa atamadahu sahibas sahihi wa la raiba annahu hibu sahaba afradan manakira tugmazu fi sa'ati marawa yace wannan malamin babu shakka akan cewa ya gamu da wasu hadisai waɗanda za su sa eh, ya kawo su hadisai wanda suke da matsala amma za a iya tsoma su a cikin hadisan masu kyau wallahu a'lam ko kaga wannan magana shi ne abin da muke faɗa duk wannan zogon zancen da zahabi ya faɗa ibn hazirin da ya zo kawai sai yake cewa saduqun fi hibzihi shay'un wala makamancin duk wannan dogon zancen da zabi iya abinda ibn hazir ya faɗa kan shi kenan ya ce wa kana faqihan nasabatan akhbariyan sha'iran kathira litla malami ne masanin dangantaka mai masanin labarai mawaki ne yawan hadisai da leke-leke qalilan mithli mai karancin sa'am ganin sa'an irin shi da wahala sahihan naqali mai kyakkyawar riwaya thiqatan rawa anhu al-bukhari wa ghayru da bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi dukkan su sun riwaya daga gare shi bukhari muslim banda abu dawuda amin tirmidhi sai dai tirmidhi a banda tirmidhi ibnu nasa'i bukhari muslim nasa'i sai dai nasa'i bil wasitani ibn addini ya ambaci wannan malami a cikin littafin shi na ainihin wato masu rauni shine eh, bin nan dinsa bin nan addu'a faul kabir na ibn ya yace ya ambace shi ne saboda wani malami mai suna abin nan wato al-jawzani ya raunata shi da cewarsa fihi ghayru launin min al-bida'i wa kana mukhlitan ghayra thiqatin ya mishi da cewa wannan magana ba daidai bace akwai sarrai a cikin ta وفيها محدث الموصل غسان بن الربيع الأزدي ثم غسان بن الربيع بن منصور أبو محمد الأزدي شما يرسع عن الشكرة روان عبد الرحمن بن ثابت وثوبان وطبقته وكان ورئا كثير الكذب babban malami ne wanda yake mai mutunci rawa walakin laysa bi hujja sai dai ba abin dogaro bane al-imam dar kudina da sunan suka rawanta shi وفيها محمد بن مقاتل المروزي شيخ البخاري بمكة wannan shekara ma dai Bukhari da yawa sun mutu daga sai akwai Muhammad bin Thawbana da shi da sa'o'in sa suka mutu a wannan lokaci wa kana wari'an ko wanda ya riwaya gurin suka wa kana wari'an kathir al-qadri lakin laysa bi hujja wa fiya bukhari mubarak wannan shi ma malamin Bukhari ne bukhari kadai ya takaitu da yin riwaya daga gunshi a cikin ashabul kutubus sita wa fiya shaykh khurasana al-imam yahya ibn yahya ibn bakr at-tamimi al-minqari yahya ibn yahya an-naisaburi kenan wannan yahya ibn yahya abu zakariya an-naisaburi Shararren malamin nan shi ma a wannan shekara yarsu rasu wa kana yushabbahu bi ibn al-mubarak fi tabaqati fi waqti ana kwatanta shi da matsayin ibnu mubarak a lokacin ibnu mubarak rawa Misla sai ki cewa ko tawafa warawa an malikin wallafi wa tabaqati ma yayi yawo wuri daban-daban ya koyi karatu a gun maliku da ire-iren su da tabaqasu da lais ya ma gamu da wani daga cikin kananan tabi'ai shine kafir ibnu muslim kuma ya daga gare shi haka yana da riwaya wacce ke gajera kware da gaske sai dai akwai akwai eh, almamu imamu eh, ke cewa sabtun faqihun wa laysa bi mukthir amintacce ne masanin fiqh amma ba shi da hadisai da yawa abin da ya faru kamar da Ibrahim ya bada labari cewa ya kasance mutum ne mai taka tsantsan duk in ya shakka akan hadisi sai ya watsi da hadisin ya daina kawo shi da haka sai watsar da mafi yawan hadisan ya zama yan kaɗan yake bayarwa wanda ya rike su keke da keke da ya samu wata matsala kan sai ya wurgi da hadisi har aka waye je ana mishi kirari ana ce mishi wato shakka malam mai yawan shakka malam mai yawan shakka yayi ne tafiya aikin haji zamanin mihna ta ibnu hanbal sai sarkin zamanin su a wannan lokaci a kurasana shine Abdullahi ibn qahir ya ba shawara yace karka tafi saboda akwai fitintuno idan ka bayan ka kama hanya za su tsare ka za su maka tambayoyi ba a sa abin da zaka faɗa ba ba a san yadda zaka iya karewa da su ba da haka kai hakuri karka tafi sai hakuri zauna a gida Ah, ya taba yi kowane da ah, Ahmad dan hambali kyautar rigarsa dan basu daga bagamuwa ba da ibn hambali ya gani sai ce a ah, wannan riga ta yi mana yawa mu almazirai in na saka ta za a ga kamar ina son duniya amma da haka dai sai ɗauki wani ɗan gyauto guda ɗaya a ciki ya amfani da shi وقال ابن راوية ما رأيت مثل يحيى بن معين ولا أحسبه رأى مثله ni ban ga irin ya dan ma'inu ba kuma ban taɓa ganin wani irinsa ba mata wa huwa imamu ahalin duniya. ya haya dan ya ko yace mata ya rasu wa huwa imamu ahli dunya yana matsayin limamin mutanen duniyar nan a wajen hadisi za mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك